Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkamu da sake saduwa cikin sabon darasin mu Darasin na yau shine na kawo mana wani application wanda zai ba dukkan wanda ya kalli bidiyon nan mamaki. Zan nuna ma yanda wai ka za ta iya tuna ma lokacin da kake bukata ka kira wani mutumi su amma a lokacin ka manta. Za ka sita da wai ka da wai ka da kanta za ta yi wa wancan mutumin flashing idan kana bukata. idan kuma kira normal kake so ma zaka iya setawa ta kira wancan mutumin so mafi yawanci na san mata sai sun fi amfani da irin wannan su ne zaka ga suna so su kirawo wani ko kuma suna so su kirawo saurayin su sannan kuma bayan nan su taimin daya biyu uku wannan duka zaka iya saitawa adadin yadda kake so ka kira mutum ko kuma adadin yadda kake so kiwa mutum flashin adadin haka zaka seta da lokacin yayi wai kira cewa wannan mutumin flashin adadin yadda kake so sannan kuma koda kai dan kasuwa ne kana kasuwa kana abu abubuwa sun sha maka kai sannan kuma kana so ka kira wani mutumi ko kuma kun yi alkawari na cewa zai kira ka ko kuma za ka kira sa so amma a lokacin mutane da yawa sun ma yawa za ka iya saita bayan ka saita wannan wayar taka da zarar lokacin yayi za ta kirawo wannan mutumin da kake bukata ta kirawo saboda haka ku bi mun bidiyon tun daga farko a ƙarshe.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 yaro ya buɗe wannan YouTube channel ɗin domin ya rinka koya mana yadda ake wannan su dabaru a cikin waya ba tare da an mallaki kwamfuta ba. Sannan wannan YouTube channel mai suna Abdulmumini Tutorial ta koya mana yadda za mu iya samun kuɗi a duk rana dala goma zuwa sama. Saboda haka ya kamata a ce kun yi sacin ɗin wannan YouTube channel mai suna Abdulmumini Tutorial sannan kun taɓa mana alamar subscribe. Abdulmumini Tutorial ya mamallakin wani yaro wanda ya ɗauki ɓangare ɗaya yana koya yadda za ka yi su dabaru a cikin kayan masta. Saboda haka muna roƙon roƙonku da ku yi mana sacin din wannan YouTube channel din bayan kun yi sacin din ku taba mana alama subscribe bayan kun taba mana alama subscribe sai ku taba mana alama ƙararrawa saboda haka mun gode. Kamar da kuka sani inda nake ajiye muku link na application din shine wajen description da wajen comment wajen description shine bayan ka bude bidiyon kamar haka kana kalla zaka taba wannan alamar kana taba za ga bayanai akan bidiyon sun bude bayan sun bude link din farko ko in ce rubutun farko za ga na ce ga link din application din sai ka taɓa link din zai kai ka inda application ɗin yake bayan nan ka duba nan ba gani ba sai ka duba wajen inda ake yin comment wajen da ake yin comment ya danganta da wani irin youtube kake bude bidiyon da kake kalla saboda haka sai ka nemi wajen inda ake yin comment bayan ka nemi wajen za ga nan mana ce ga link na application ɗin sai ka taɓa link din zai kai ka inda ka yi downloading application ɗin bayan ka yi downloading application ɗin sai ka buɗe application ɗin kamar haka bayan ka buɗe zai baka alawo sai ka taɓa bayan application ɗin ya buɗe muku kamar yadda kuke gani haka shine kan yana fuska application ɗin take so anan za ka sa number da kake so da zarar lokacin ya yi wai ka ta kira wannan mutumin ko kuma ke ma wai ki ta kira wannan saurayin naki ko wannan mutumin da yake so ki kirawo idan kuma biki da ce number ba za ki taɓa wannan alama ko kuma in ce za ka taɓa wannan alamar kana tabawa zai nuno ma nambobin kan wayarka bayan ya nuno ma nambobin kan wayarka anan sai ka nemo nambar da kake so ka sa da zarar lokaci yayi wayan nan taka za ta kira wannan mutumin ko kuma za ta kira wannan saurayin naki so bayan ka sa kamar da kuke gani haka abin da zaka anan sai ka zo kasa kana zuwa kasa za ga action after answering a call so sai ka kunna wajen kana kunna zai nuno ma nan bayan ya nuno ma nan sai ka taba oke bayan ka taba oke zai kawo ka cikin setting ɗin kan wayarka bayan ya kawo ka cikin satin ɗin kan wayarka sai ka nemo auto redial bayan ka nemo sai ka taɓa kamar haka bayan ka taɓa sai ka kunna nan so kana kunnawa zai nuno ma nan sai ka taɓa oke bayan ka taɓa ok sai ka koma kan application ɗin bayan ka dawo kan application din kamar da kuke gani sai kara kunna wajen kana kunnawa a nan zaka saita yadda kake so kiran ya kasance da zarar lokacin da kake so ka kirawo shi ka sa awa daya ko kwana daya to kana so da zarar ya daga kana so ka tana da wannan mutumin akan cewa za ku waya da shi da zarar ya daga ta ka ta cancel ba tare da kun yi magana ba ba tare da an cima kuɗi ba shine zaka taba hang up din nan sannan zaka iya saitawa misali duk bayan sakanni ko in ce duk bayan lokuta wayar taka ta rinka kiran shi ko kuma wayar take ta rinka kiran sa misali ka sa duk minti biyar wayar ka tawa wancan mutumin flashing so misali dan kana so da zaran mutumin ya daga wannan kiran da kake mai duk bayan awa daya ko kuma duk bayan sakan daya ko duk bayan minti daya kana so wayar ta daina sai ka taba stop auto din nan kana taba ka kashe kenan so bayan ka kashe ka zo kasa kana ga zuwa kasa za ga number of calls shine adadin da kake so wayar taka ta kirawo sa kana so wayar ta kiran sa ta kiran sa ta kiran sa adadin da kake so so daya ko so biyu ko so goma cewa wannan mutumin flashin so anan zaka zo ka rinka setawa idan ka janyo gaba za ga anan ta nuna guda 160 so anan idan ka bashi haka kana kunnawa shikenan wayar taka za ta kiran shi har so 150 idan kuma kana so ka rage shine zaka janyo wajen nan sai ka rage kana ragewa kamar da kuke gani haka za ta kira sau daya tana kiran sau daya za ta daina in kana so misali duk minti daya ta rinka kiransa ko duk minti biyu ko duk sakan daya shine nan za ka zo ka seta kaya kamar yadda kuke gani nan ya nuna duk sakan biyar za ta rinka kiransa su kana saita a nan adadin wannan mintunan ko kuma adadin wannan sakannin kiran zai ta maimaituwa zuwa wancan kiran wancan mutumin da kake bukata so bayan ka gama saitawa sai ka zo ka taba start din nan kana taba start kamar yadda kuke gani za ga mintunan sun fara tafiya anan nan so da zarar wannan mintin ya kare wayar taka za ta kira wancan mutum idan bai daga ba shi ma nan mintin zai kara tafiya da zarar ya kare zai kara kiransa so kuma idan misali kana so kai cancel kawai sai dai ka taba wannan alawa kana taba shikenan ka riga kai cancel din wannan abun da ka seta saboda haka wani hanya za ta baka dama misali ko da ce ka manta kana so ka kira wani mutumi bayan kana so ka kira sa sannan kuma ka manta wai ka za ta iya tuna ma ta kira wannan mutumin saboda haka kada ku manta ya taba mana alama subscribe sannan ku mana like sannan ku mana share nagode